Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau Laraba shida ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai tattauna ne akan zaben Amurka da ya gudana a jiya talata. An sake zaben tsohon shugaban Amurka Donald Trump a matsayin zababben shugaban Amurka da shekarar 2024. Zaben da na bana ya kasance fafata mai zafi tsakanin Trump da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris. Mun jiyo ra'ayoyin jama'a akan nasarar Trump. da kuma tasirin zaben na Amurka. Sannan za mu leƙa zauren girke-girkenmu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. bayan fafatawar da aka daɗe ana yi an sake zaben tsohon shugaban amurka donald trump a matsayin shugaban ƙasar amurka na 47 zaben da na bana ya kasance fafata mai zafi tsakanin mataimakiyar shugaban amurka kamala harris da kuma tsohon shugaban kasa donald trump inda trump ya yi gagarumin nasara sakamakon zaben da aka gudanar ya nuna yadda trump ya samu ƙuri'un da suka kai shi ga hanyar lashe zaben tare da samun rinjayen wakilan zaben gundumomi da ake kira electoral college Sakamakon wannan zaɓe zai ci gaba da jan hankali musamman ganin yadda ya kawo wani sabon tarihi a siyasar Amurka inda Trump zai zama ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ƙasa da suka sake komawa kan karagar mulki bayan shekaru hudu. Mun ji ra'ayoyin mutane akan nasarar Trump da kuma yadda zaben na Amurka zai yi tasiri ga ƙasashen Afirka. suna na nanzar cito to alhamdulillah wannan zaɓe na amerika muna kallon shi muna kallon da ake kuma muna kallon abubuwa da yawa wanda mu ya gagare mu bamu iya shi ba kuma fatan mu mu koye shi ni a nan Nijar abinda muke wata ya zamanto ana demokaradiyya irin ta Amerika ko da ba a yi ba a kwatanta eh suna na malam Hassan malam Hassan na san dai kana bibiyar wannan zabe na Amurka kamar a matsayinka na dan Nijar menene fatanka kan makomar niger kan tsarin demokradiyya duba da wannan zaɓe na kuma yadda tsarin zaɓe yake a amurka da kuma demokradiyya amurka hmm, to duba na da wannan zaɓe mun ga yadda ake siyasa kenan muna fata na ƙasar mu in za a yi zaɓe mu ɗauki izina ta irin abubuwan da muka gani ana yi mun ga zaɓe babu zagi babu bugo babu komi babu zage-zage kowa yana hutawa yana faɗin program kin shi mu ma muna so mu ɗauki izina akan wannan zaɓe gaba zaɓe na gaba in za a yi allah ba mu iko mu bi wannan zaɓe yadda ya kamata a yi yadda yake daidai da daidai a yi tsari mai kyau yadda kowa zai huto da program kin shi ya bi gurin 'yan ƙasa ya bayyana musu mutane su zaɓe shi bisa kan wannan babu zage-zage babu bige-bige mm. eh haka muke fata mu ma ga ƙasarmu. mu wanda zai sa ƙasa ya ci gaba shi ne muke gani yadda haka yake zaɓe yake ta iya ƙasar amurka a yana yana burgiya sosai yana burgiya saboda an ba mutane mu ma nan gurin ai ana faɗi kullun cewa ana cewa kowa a bashi incin zaɓe kenan mu ma nan gurin gaba in ana so muna iya ɗaukan darasi ga wannan zaɓe mu ɗauki mutum bisa kan program kin shi ba saman wane ne ba shi. Malam Lawali Musa wani da ke bibiyar zaben na Amerika a nan jihar da magaran ya yi fashin baki kan yadda zaben zai yi tasiri da kuma darasin da kasar Nijar za ta iya dauka. Sunana Lawali Musa, alhamdulillahi wannan zaɓe dai ga yadda muke kallon shi ko ga yadda duniya ma gaba ɗaya take kallon shi kun san kullum shi zaɓe na Amerika yana ɗaukar hankalin mutane amma kuma da cikin zaben ma da ake hallo zan ce kamar wannan zai hi ɗaukar hankali kwarai saboda in an kalli wanda suke takarar ga kamala harris ita mace kuma ga wannan donald trump kuma shi donald trump mutum wanda deja ya yi kamalin dai an ga yadda a matsayinka na dan niger kamar ne fatanka kan komawar niger kan tsarin demokrasiya to alhamdulillah kamar in an lura da yadda demokrasi take ta yi a amurka kuma a matsayina na ɗan nijar wanda na ga duka yadda demokrasin ta fara haye yau shawarorin da ke gare ni a gaskiya akwai kaman eh, sama parti politik parti politik ne kaman yadda nake so a ce kai irin na da a yi yadda parti politik zai zama kamar wannan partikin na kowa ne ba na wane ba ne ba saboda yan an lura yanzu duk parti politikin da ake da suke na wurin kowane an dauke shi ana iya cewa wannan na wane ne wannan na wane ne kenan mafi yawa kuma he kaga wannan wanan shi abin da ya ga dama a'a a yi a sake cudawa a yi kankasi a sake cuda a hudu parti wanda ba na kowa ba ne kawai duk wanda ya shiga partin shi ne babu mai wata ascendance kan wani haka eh, nake so kuma cikin constitution constitution a sa abubuwa wanda yake wannan abubuwan ga sanan wurin sun kangi in wane ne ya zo zai bi su zai bi su dai wata fisa alwani in ya zo ta hita wani mai amma ga sana a kange kai ya danganta da a wannan ya zo zai yi wani abin shi can daban wannan in ya zo zai wani abin shi daban kenan constitution a yi ta wanda kawai duk wanda ya zo ya bi wannan halayyar kuma a yi sa gungu-gungu a sa matakai eh, garkuwa wanda duk inda aka taka duk wanda ya taka doka mi iko ne talaka ne ma'aikaci ne da sauransu kawai akwai mutanen da za su ce wannan a taka mai birki kuma a mishi abin da ya kamata abubuwan zancen da yawa ne haka nake ganin demokarasi yanzu dai gaban nan in an sake komawa abin da ya kamata a yi wani irin darasi ne kake ganin kasar nijar ya kamata ta ɗauka kan wannan zaɓe na amurka to shi darasi kan zaben amurka eh, kamar yadda na faɗi ɗazu ne ina son kamar kowa duk ɗan ƙasa mace da namiji kowane ya san yana iya zama eh, misali shugaban ƙasa ba sai namiji ba kuma zama shugaban ƙasa ko zama iko kai ya danganta da sai dama na gari wani abu ko na ga da wani abu ko sai ina da wani label a'a duk inda dan kasa yake ya zamanto yana da ikon cewa ni ma ina iya zama kaza ni ma ina iya zama a fasta kaza ni ma ina ana iya sani a fasta kaza ba tare da hena dangane ba da wani ko da wani ada wanda ya riga ya yi iko da sauransu kenan a da dan kasa zai zama dan kasa dukkan mu guda daya haka ne nake fata yawa kuma wani abu da nake son in kara kuma da na lura da shi ya kamata a ce kamar yanzu in mutane za a ɗora kan wani aiki hakanan ya zamanto mutanen nan an tantance lalle ya kamata a ɗora shi don yayi a wani wuri an gani amma mashi yawa sai a ce amma wani abu kaza saboda ya ma farti aiki a'a ya kamata yanzu gaban nan a diba gwanda ma ƙasa aiki a yi yadda cikin constitution yadda mutum ƙasa ce zai ma aiki ba fartin shi ba kamar yadda aka saba gani haka nake so yanzu fata na kenan su ma dai daga nasu waje 'yan jarida ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun bayyana yadda suka da kuma irin tasiri da darasin da kasashen afirka za su iya ɗauka. to sunana abdul jalil uh, alhaji sama wanda kuma ɗan jarida ne a nan jihar da magaram a matsayinka na ɗan jarida yaya kake ganin makomar eh, komawar niger kan tsarin mulkin demokradiyya duba da wannan eh, tsarin yadda tsarin demokradiyya yake da kuma yadda kuke bibiyar wannan eh, zaɓe na amerika to alhamdulillah kamar da kuwaɗi lalle za mu shiga wani sabon babi na cewar zaɓe ƙasashen amurka to idan kun duba an ka ce ya kamanta da abubuwan da ke wakana musamman ƙasashen mu na sahel kamar su mali niger da burkina faso za ku ga cewar zaɓe ne ake amurka to kamar wani irin darussa ne kake ganin kamar ƙasar mu za ta ɗauka biyu bayan wannan eh, zaɓe na amurka to darussan gaskiya busu da yawa ganin cewa a yanzu haka magana da ake ana ta ɗaukan matakai na kamar irin zaɓe wanda aka saba a lahiya a nafiya afirka na cewa idan za a yi zaɓe sai an ka sojoji jami'an tsaro an tare don ka aje a hudu sakamako mutane su rincaɓe zanga-zanga da sauransu kenan gaskiya bangaren wani a ce mu ɗauki darasi daga amurka yana ga kusa yanzu ba irin na da bane bana a ce gashi mu ɗauki darasi ba wanda da sanda zamu ɗauka dangace ga zaben su abu ɗaya ne alhali an ba mutane damar su yi zaɓe nan da sati guda ma da huce wasu tuni sun yi zaɓe ma an huce da wannan amma mun ce da an yi zaɓe a amurka kamar babu maganar kamar munan nan afirkan aka duba kamar ana wani fadace-fadace wani banga siyasa da sauransu fadace-fadace ai wancan gama an yi shi tunda bayan an bayyana cewar ai eh, joe biden shi ci zaɓe ai magoya bayan donald trump sun huto sun yi zanga-zanga sun je sun iske babban kawa mai tarihi ta ƙasar amurka sun haɗa mata an je an yi bubbuge abubuwa wurin mutum hudu suka mutu kuma yawa suka jikkata kenan kun gani a bangaren wannan nan akwai wahala sai dai ko mu ce dai lalle kam ko bayan tarzoma in an riga an ce kai kacin kau babu damar a dawo a amsha ba wani kamar da aka taba yi a kasashen mu na Afirka kamar musamman kamar kasar Abirkos irin wannan akwai wahala Amurka gaskiya wannan shine dai darasin da za mu yi dokan aka ce kai kin ne ka ci duk baya da an yi tarzoma a kare amma da kuma karshe ka zaka ci gaba da wannan mulkin naka ko tsarin kamar yakin neman zaben su to tsarin yakin neman zabe kusan hwanasin sun zai zama ce ya hima hwa namu muni To madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu leka kicin bangaren kwalama inda za mu saurari wasu girke-girke. Suna na hajiya salamatu daga nan restoran Nusunan Tribin. Yau za mu muku da huwa farar kaza yadda ake kwarar miya da kaza. kin ce horar kaza horar kaza da huwarta daban hora kuma baka ja daban ko kaka ne horar kaza a gafarce mu horar da huwa nake nihi za mu muku horar miya ta kaza hmm. in za ki horar miya ki ta kaza za ki je ki siyo kazar ki a yanka miki ki zo gida ki gyara ta ki wanke ta ki sa mata attaruhu ta hornuwa masoran ki ki silalata in kika silalata sai ki sabke ta ki soya ta in kika soya ta ki mira ta shari guda da man ki za ki sawo ki sa mai kaɗan a tukunyaki ki yanka albasa ki ki yanka tumatir ɗanyanki ki jajjaga a ki da tafarnuwa ki sa in kika sa ya soyi ya soyi sai ki dan zuba sauran ruwan sulalan wannan sai ki kaka zaki ki nannasa wadda kika soya mm. za ki sa mata ruwa kaɗan ki dora ta bisan dan garwashin ki tana yi tana yi tana yi ta samu kamar awa guda an kare salamu alaikum riya amurka to ita wannan horar kaza bata da mawuyari kamar dami dami ne ake iya cinta to ya danganta ko da tuwon tsaki kina iya cinta mm. saboda dai miya ce ita miya ce kuma ta sa magi a wannan miya eh to wani kisan yanzu ba mutum duka ba yake cin magi saboda mutane lahiya ta yi karanci hmm. in kana so kana iya sa magi magi star guda hmm. kwaya daya a ciki amma gaskiya ba he lalle he ka sa ba zakin kazan ma yana yi yani anti sala gishiri ma ban je bakin sa ya sala a za a sa gishiri mana da gishiri da gishiri a yanzu a yi sulale kowa ya san da gishiri ake sulale kuma kazan ma in zaka wanke ta kana sa mata gishiri a wurin wankin mm. cikin ruwan wankin ana sa gishiri mm. a kin san da yake yanzu akwai marasa lahiya wai ji nake ko ta yan eh, wani mai ake ta yan ta yan hawan jini ce ba a sa gishiri a ayo ai ko ana hawan jini ma malama tamar ana sa gishiri saboda ai magi ne ba a ci amma gishiri dole ne sai an ci shi mm. tunda bai yiwa jikin dan adam ya zauna babu gishiri babu sukari kenan dole gishiri ana bukatar shi to ana iya cinta da su shinkafa da koko da biskin kadai ake cin in kina so ki cita da shinkafa in kina so ki cita da kuskus in kina so ki cita da maka in kina so ki cita da doya duk yanda ya danganta da abin da kika karhi ko da biredi ma in kina iya zaki in kin samu hali zaki ci ya danganta da halin mutum do yanzu na gani ana mutane kamar suna son yawan cin yadda ake yin brochet tsire hmm. tsiren nama wasu gashi na in suna yin shi kamar ba a san ba yadda ake yin shi ko bai yin daɗi hmm. in kana so ka yi wannan tsiren naman naka brochet ka samu abun ka samu nama wanda bai da zare jijiya wanda bai da jijiya nama ne tsoka ce zalla ka aji ka yayyanka ta ka samu in ka hada shi in ka kahin ma ka sa nama a ciki hmm. ka samu mutar da inka ka samu kayan kamshi ka samu wanga inka dan lemun tsami kaɗan wanda zaka sa ya ba da gu mai daɗi ka samu ɗan aron maji ka sa bayan ka haɗa wannan duka sai ka ɗauko naman wannan da ka aji ka sa a ciki cikin wannan jukin da ka haɗa ka sa naman ka ajiye shi eh ka tsuma eh kamar kahin ka yi ka ajiye shi da ya tsumu wajen awa uku yana sa namun naka yi garɗi ya yi tafshi ya ba da kamar ɗanɗano mai daɗi in ka da wannan ka ajiye ya tsumu har tsawon awa uku sai yanzu ka ɗauko shi da dan tsinken ka na tsira eh, akwai tsinke na tsire da ake a kanti eh ka dauko mm. shi sai ka ringa ka sa naman guda dama kayan ka albasa ka da wani puwavuron in kana so in baka so kana iya kayan ka haka nan ba sai ka sa ni shine tattasai eh, tsanwa manyan nan ko yawara tattasai tsanwa manyan wasu suna sa tumatir danye ko eh ana sa tumatir duka kamar yanda mutum yake so ne zai jera abin shi in naman kadai yake so ya jera naman shi kadai in yana so kuma ya sa albasa ya sa tattasan nan tsanwa da tumati duka haka nan ne ka jera su in ka ida jera su ka ida komin ka sai ka ajiye ka ajiye garaushin ka dama da abun gasa nama ka dora shi ka gasa shi idan ya gasu in kana so kuma kai kone akwai wani aluminium ake ce wani abu ne da ake saida shi yawwa takardar nan mai walƙiya ita za ka ɗauko ka ɗora a saman abun gasa namun naka bai sa namun naka ya yi kauri ko ya yi wani baki ko wani abu haka mm. in ka ida so wannan sai ka jera su a sama hmm. tunda bai yin komi ni na yi na gani ne bai yi bai lalacewa bai konewa bai komi hmm. in ka yi da gasa a saman wannan takarda mai walƙiya sai ka aje ka yi wani ju in ka na daban hmm. wanda ka hada attarugu ka hada mutar da in da mayonnaise shi ma ka sa dan lemun tsami kaɗan saboda lemun tsami yana ba da wani ɗanɗano mai daɗi ka sa aran maji ka cakula ka cakula ka sa mai ba dan kaɗan ba da yawa ba sai ka kada shi idan ka kada shi ka ira ka ajiye kenan wannan tsiran naka ya ira sai ka ajiye shi daga nan hmm. kana iya hada shi in kana so ka ci da burodi ana cin shi da burodi ko da frit ba eh, ana iya cin shi da soyayyen dankalin turawa hmm. da wannan ta kare daga nan assalamu alaikum sunana sakina malam ado yau za mu gabatar da yadda ake waina ana yin waina don a yi a yi sadaka kuma an yi mutuwa arba'in ana waina kuma in ka ahu da wanka kana waina kuma an gwada ka ta ahu kana to waina ka je biki duka wannan ana yi waina hatsi ka suru hatsi ma ka suru shi sai a zurta abba baka sai a rabare tsakin wani mai tsakuwa a wadda shi kuma sai ka wanke in ka wanke ka bar shi ya jika in ya jika sai a kai shi tahuna a niko zaka ba da nika sai ka da tsaki bi kake raba kenan bi kake raba kuma na garin yahi yawa guda gari guda tsaki yawa bi ake raba na garin yahi yawa so guda gari guda tsaki shi ma mai nikan ya sani mm, in aka ce waina in aka ce na waina ne mm. to in aka kashi kuma sai a nemi biri sai ka zo ka diba shi ka gyara shi in ka tsintsince ka gyara ka raure shi kuma sai a zuba min ruwa a zuba mishi ruwa an yi jiƙa jiƙa jiƙa aka tace shi ah, aka zuba ruwa ina ake sa shi aka zuba ruwa sai a sa shi a bahu ko a rigana hmm. kawai a cikin bahu haka nan a bahu kurum an an jiƙa shi ake zuk a bahu sai a kawo daro ko roba a sa ƙasa sai a rataye shi shi bahu hmm. in kuma rigana ce katuwa an kuka zuba sai a kaba babbar tukunya sai a dora akan rika to das wani ya shi jakkur da shi ya mm. so kuma ga gari an nuko mm. sai ka ɗauko tukunya ka ka share ka zuba ruwan biri in ka zuba an yi tausa sai ka ɗebo tsakin wannan ka zo ka talga kamar dai talgi na tuwo cikin birin ake talgawa cikin birin ake talga mm. in aka talga shi ka rihe shi kana yi kana motsa kana yi kana motsa har ya dahu in ya dahu ya kare sai ka zo ka ɗauko wannan garin ka tona shi a babban makayi Mm. sai a sauya babban roba sai a sauya tsakin wannan talgin da aka wannan talgin sai a sauya shi a ciki cikin gari in aka jima da akwai koshi a rika tona shi ana tona sai ya sanyi salaf in ya huce kuma sai a dauko miciya a rika gamawa ana gama ana gama sai ka tuke shi tas ya gamu ya zama gumba ko mm. ya kuma sai a gyara wurin makani a rihe kawai aka gyara kan da sa ya yi tsami in an tashi ko da asuba ma daga an tashi kawai a dama ko ba dukka ba ake dama shi sai a ɗauko maka ya rika tsakura a dama in aka ɗora aka toye halohi a zuwa tsakura amma a dama kamar naga ana sa ruwan kanwa ana sa ruwan kanwa da ruwan birin sauran da aka bar mm. su ake dama mm. da sukari za a toya ne na rika sa ruwa yawwa eh, da ruwan kanwa da ruwan kanwa da ruwan biri mm. ita kanwa kanta a cikin ruwan birin ake zuba ta ake jikata mm. ya rika dama da shi in aka toya aka kare halo sai a kwalho wani in da yawa ne ba a dama shi duka mm. to toyawa ne ake toyawa ko tanda ko kasko a da akwai kasko sai a dora kasake na laka haka kuma akwai tanda to duk wanda aka samu yana yin waina in ka wanke tan da ka zo ka zazzaba mata mai in manye zahi kuma ka zo ka zazzaba kullun ka zazzaba kullun kuma a sa wuta can an jima sai ka juya in ka juya kuma sai ka kawo wani ma mm. daga in ka juya ka zazzaba ka zazzaba. ka yayyafa mata daga sama mm. in aka jima can kaga kaman ta dahu kana iya juyo ta kuma ka danna mata kuyarce in kaga kulli ya huto bata dahu ba sai ka maida ta mm. in kuma kaga babu kuli ta dahu a kwashi mm. ba sai a zuba wata to ita waina an ce bata son wuta da yawa ko bata son wuta da yawa ana sa wuta da yawa baki take sai mm. ta baki kirin ta kone kadan kadan ake sa wuta sai ta yi jan kurgunin kyau ta dahu ta ba ba algauga ba ce in kada gauga kona ta kake to wani lokaci wasu kamar wurin dama kullum wasu suna sa kamar albasa haka ko wani abu ko wani attarugu mai so ko ana sawa hmm? ana sawa albasa hmm. da attarugu hmm. kwarai ku akwai masu sa kuma akwai wanda ba su sawa a cikin kullum. a cikin kullum ake sa kuma wanda ta yi daɗi to ita wannan wani kamar da mi ake cinta wannan in ta sadaka ce da sukari suke zuba mutane su dan kula su ci eh in kuma wani ce aka aka yi ta sai da da yaji in kuma a gida aka yi ta dan a ci dama kun dafa malkunku ko kun yi ku ta nama mm. ko kaji ko jan nama mm. in aka zo aka raba kowa da miya shi iya a cikin ta gida ce yanzu kuma za mu gabatar da tuwon shartu tuwon shartu ana yin shi da miya malahiya wasu su da miya kuka to shi da tuwon shartu in aka suro hatsi in aka wanke shi iya ka baka ce tas ka raure tsafo wannan ya ka wanke kayan ka ya jika ka aje a niko maka in aka niko maka in ka zo sai ka zo ka tankade da tami in ka tankade ka kare sai ka dauko tukunya ka dama tana wanke ka share ka dora in ta tafasa ka zuba ruwa ka dora in ta tafasa sai ka ɗebo wannan garin a cikin wani kwano mai kyau da miciya ka sa ruwa ka dama shi ne so sai ka talga in ka talga ana nan ana nan ana nan kada an ya dahu ana bala kanwa kaɗan dan ya sulbe tuwon in ya dahu in so sai ka zo ka toka kan ka rihe ya dahu in ya dahu in so sai ka zo ka yi sha'anin miya kuma ita kuma miya wadda kake so kake kada wani ya kada kuka wani ya kada mulahiya a kuma su kada mata hudu. haka ake tuwon sharto to ita da miya in ka zo kana sa mata wake waken gyara shi kake da kyau Hmm. in ka gyara shi ka hece kuma sai ka zuba shi a cikin ruwa in ya dahu ya dahu ya dahu kana iya sauye shi ka kama kuma ka zuba da kulkulan ka da kayan yajin ka da yadda da wanka da tafarnuwa da tarugu ka soya su in ka soya su kuma sai ka kawo can ka zuba sai ka tsaye da ruwan miya in kana son aran maji ka sa ni tauro ta tauro kawai ka kada miya shikenan miya ta kare miya kuka miya kuka hmm. har ma malahiya haka ake mata hmm. kawai sai ci kuma wanda wanda saba da wannan tuwon sartin wala an ba bashi wani tuwon bai yi ci yana da daɗi Eh. To malama kina yanzu kuma muna so ki mana bayani game da yanda ake man gujiya da kuli-kuli. Man gujiya da kuli-kuli man gyada. Mm. Gujiya kake sayarwa sai ka zo ka sa tire ka gyara ka hudda mai kwamson akwai barara ake sayarwa mm-hmm. amma akwai mai kwamsan ɗaiɗaiɗaiɗai a ciki mm. sai ka hudda ta da wata tsakuwa da wata wadda take ta zama borin gyada mm. duk ka hudda in ka gyara sumul kuma sai ka soya in ka soya ka kare to soyawa kan in gimshi lumfashin ki soyawa rama ake soya ta koko sama sama a sama sama ba daga daga bane ai mai ne sama sama ake mata mm. in te sanyi sai ka murje ta ka ba ka ce ta tas kuma sai ka je ka nuko ka huda da sal sai ka je ka nuko ta kamar kaɗo ta a mashin in ka je kamar kaɗo ta in ka zo kuma sai ka dora ruwan zahi sai ka janyo injin ka na huddawa a wata tukunya a wata shi hmm. injin naka dama ka wanke shi ras ya bushe hmm. sai ka zuba in ka zuba akwai tire da muke sa gawayi hmm. daga ƙasa in yaso kana tura kana tarho ruwa kana tura kana tarho ruwa ga wuta daga ƙasa tana ba tana ba kana tuka aka kima sam kana tuka kana tuka da wannan ƙarin iyi kana tarho ruwa har ya zama matsi har ya huddo mai har ya yanke ya karara ana kama awa nawa ana tuka shi a kaman in guje da yawa ce kana yin kamar minti arba'in ko hamsin amma in gujiya kaɗan ce a minti talatin ma hudda kake in ya wuta ya ƙarara gwanin kyau sai ka hudda wuta mm. in so sai ka sa fanteka daga ƙasa wannan wuta ta ƙasa ta tire eh mm. hudda ta ake in ya za haka eh. hudda ta kuma sai a kawo fanteka a sa daga ƙasa akwai kisa akwai hanci da ake ɗarmiya eh, yawwa sai ka hudda shi daga naman yake zuwa kana tuka iya zubiya kana tuka iya zubiya mai ya ƙare cat ya matsa hmm. in ya so kuma ka hudda ka an kare ka hudda matsanka eh. in ka hudda matsanka ka kawo duka ka ɗure manka in ya eh, so kamu da gaban hudda ma zuba ake bai komi ya da zahi amma bai komi a bido hmm. kawai in ka ƙari yi sai ka zo ka ajiye matsanka ka ɗauko ɗan ruwa kana tsoma hannu saboda wuta hmm. ka shiga mulmula kulikulin ka kana cibra kana matsaya kana cibra kana ma har ka kare har kulikuli in ka kare kuma sai ka ɗauko wata tukunya ko fala hmm. ka zuba wannan man da ka hudda na suya na suya hmm. ka sa wuta ana na in ya tahosa sai ka rika ɗauko kulikulin kana zubawa kana motsa hali da hurramus ka sauya halo ka zuba har ka kare hmm. haka ake man gyada in ka kare kuma sai ka bar shi ya sanyi in kaman kararren marice ne shi ko ran magarma bana dura ma da sahi kanan ya yi sanyi sai a dura kuma da litir kake auna ka zuba a jarka mm. ka ga ko litir nawa ka samu mm. wallahi man gada bai da wuya amma hewan da iya yanzu za mu gabatar da huwa ta ko da saniya ita wannan koda ta saniya zaka ta yi idan ka sota ka gyara ta ka wanke ta ka hidda akwai wasu yan jijiyoyi a cikin ta wani bai sai ka hidda su duka ka yayyanka ka ajiye ruwa ita kamar dama ba wata wuya ba gare ta kamar sauki ne ma amma in ka yi ta da kyau yadda ta yi akwai daɗi ka ɗauko wannan ƙodar taka ka sa ta ka silalata bayan ka lalata ka kare sai ka huta ka ajiye ka sa mai ka sa kayan albasa ka sa kayan kamshinka ka sa dan gishiri kaɗan ka bari ya dan sulala haka idan ya sulalu sai ka ɗauko wannan ƙodar taka sai ka haɗa su a ciki idan ka haɗa a ciki ya sulale sulale har ya kai albasan nan sun narke ba a ganin komi ka ɗauko aron ɗinka ka sa magi idan ka sa magi ɗinka sai ka bari ya dahu idan ya dahu kamar kahin ka zuba dai ruwan da zai sa kodar ta dahu ka bari kamar kayan su shiga jikin kodar su shiga kwarai idan sun shiga su ka ɗauko ɗan ruwa kaɗan tun da ita dama ba wuyar dahuwa gare ta ba sai ka ɗauko ɗan ruwa kaɗan ka zuba sai ka liƙe lokacin da ruwan ya shanye mai ya hito komi ya kama to ita ta karewa sai ka samu kana iya cinta da shinkawa kana iya cin ta da burodi ko kuma kana iya soyayyen frit inka ka ajiye shi daga dankalin eh dankalin turawa da ake soyawa ka ci da shi. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. lalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba